عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى تحت باب لا يبيع على بيع أخيه منكر الحديث hadisin أكركشن ya zo a wannan babi hadisi na farko muka zo kan hadisi na biyu sai lokaci ya ƙure قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن كربو أبو هريرة الله يكار مسعد دايتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا هني Ɗan birni ya sayar da ma dan kauye hajarsa in ya kawo a kasuwa saboda ya kawo hajarsa a kasuwa don ya sayar a firashin wannan ranar sai kai da kake shi in ya sayar duk yadda ya sayar a riba yake ba abin da ya masa zafi ba abin da ya dame shi sa'an nan sai kai ka tashi ka je ka ce a'a bara zan aje wannan kayan hajar tasa gobe za a sai dan ma ko bashi zuwa jibi ko gata ko mako mai zuwa farashi zai tashi to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan haka wala tanajatu nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani yace kada ayi najas naha an a naha nabi sallallahu alaihi wasallama an yadi'a hadirul libadin wa qala wala tanajatu yace kada ku yi najas an najas shine sayan abu biyu mutum ka sai ka kawo hajar ka za ka sayar ka zuga hajar ka yi ƙarya ka faɗa abin da ba shi cikin wannan haja don ka zuga mutum ya saya ko ko a'a wani ya zo to hada baki da mai hajar mai sayarwa ya zo baya da bukatar saya ya je abin duk da shi naira talatin mai zai ce ya taya naira hamsin naira sittin naira saba'in ka kiya kai kama hanyar sai tafi wanda ke sai saye yana so ya saya ga an taya naira saba'in bai sai yaudarar aka yi ba ya kasa ba da naira tamanin sai ya zo ya saya to an yaudare su kenan wa'annan babuka da muke karanta tun daga farko har zuwa yanzu abinda manzon Allah ke ta fama a kai ya kai kawo ya fada ya fada wai kada ka zalunci dan uwanka ko da dan kankanin zalunci abinda manzon Allah ya baya manzon Allah baya musulmi duk manzon Allah baya son a zalunce shi kai har har ne manzon Allah haka ba wanda manzon Allah yake son a zalunce a zalunce shi dan saboda zalunci ba shi da kyau duk sa'an da zalunci ya sauka a kasa ko a cikin rayuwa to rayuwa ta dagure ba kai da kake zalunci ba ka jin daɗi da kake zalunci ba za su ji daɗi ba ma'ana rayuwa ta lalace kenan shine najis kenan cinikin yan kore kenan wala ya ar-rajulu ala bai'i akhihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum yayi ciniki kan cinikin dan uwansa musulmi ba a hana a haja na tsaye wannan zai taya wannan zai taya ba a'a ɗan uwanka ya taya an tsaye dan masa ya biya kuɗi suna cikin lokacin khiyari sai ka zo ka ce a'a a soke shirkin kai zaka bayar sama da haka ko ko a'a kai soke shirkin kada ka sayar ina da haja da zan sayar ma da shi wannan aka ce haramun ne bai halatta ba ko ko a'a an yi ciniki an fahimci juna ana son a sallama maki sai ka zo ka aka ce wannan duk ya haramta wala يخطب ala khutbati أخيه kada ya je ya yi kutuba a kan kutuban uwansa musulmi duk sai da manzo Allah yake magana sai ki dan uwanka ɗan uwanki dan uwanka ɗan uwanki sawa'an ka kaso ka ko kaso dan uwanka ne tunda kalmar la ilaha illallah ta hada duk wani abin da ya zo ya raba ko goyi bayan wannan abin kana kan hatsari a cikin ta a cikin imaninka yasa da'ima sai ce dan uwanka yar uwanki dan uwanka tunda dukkan musulmi dan uwan juna ne musulmai duk baki daya yan uwan juna ne to ana so ka so ma yan uwanka musulmi abinda kake so a kanka na alheri to shine sai aka ce kada kai kutuba kan kutuba dan uwanka ya je ya nemi aure ba a hana mace tana tsaye ko bazaura ko budurwa wannan yace a baki ba wannan ba a hana ba abinda aka hana shine dan uwanka ya je ya nema an yarjejeniya ko an sa sadaki ko ya baya ko ko an yi rukuni an amince za a bashi an bashi izini ya fito ka zo ka ce kai ma za ka zo dan kai masa barna aka ce duk an hana wannan duk wai kada ka fata ma dan uwanka musulmi kada ka zalunce shi wani hali wala tas'alul mar'ata talaka ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha yace kada mace ta nemi a saki yar uwarta musulma saboda ita ta mai mata ko ko a saki yar uwarta musulma dan ta kwabe abin da take ke cikin kokonta ma'ana mace na karkashin namiji tana samun alkhairi tana samun ci da sha da menene da menene sai ke ce a saki ta a aure ki ma'ana kin kwabe abin da ke hannunta kenan kin kifar da kwananta kenan kin tura mata abincinta kenan shine manzo Allah ya ce haramun ne sawa'an ke da ita kishiyoyin juna ne kina neman a sake ta kin haramu zawa a a'a ita ce take gidan auren kike son a fitar da ita ce ke shiga ko ko wani yana sai ya fiti da ke zai aure ki ki masa sharadi ai sai ka saki matarka ba da wani laifi ba wai dan ke ba kya so manzon Allah yayi hani sai yace wala tasalul mar'a talaka ukhtiha a saki yar uwarta musulma wannan yan uwantaka da addinin musulunci ya kulla duk wanda ya zo ya bata shi duk wani abin da ya zo ya kwance wannan kulli da addinin musulunci ya yanka ya kulla to mutum da ya hankali ba sai ya rasa imani babu bai'il muzayada yake babin da ke magana kan cinikin gwanjo ma'ana ciniki a aji haja wannan yana so wannan yana so wannan ya sai naira mai can wannan ya kara naira hamsin wannan duk ba a yi hani ba inda aka yi hani shine dan uwanka ya yi ciniki har hankali ya kwanta an fahimci juna ka zo ka soke ko ko ka bata ciniki shine aka hana وقال عطاء عطاء بن ابي رباح الخراساني يكي ادركت الناس نار في متاني من يما musulmai la ya rauna ba'san ba'san ba'san ba'san bai'il maghanim fi man yazidu asa'u ibn abi ha bi bai'i al-maghanim namu yake bai'i maghanim ma'ana ya zama bi bai'i maghanim yace afa ibn abi afa al-khurasani afa ibn abi rabah yace na riski mutane malamai ba sa ganin laifi cewa in aka samu ganimar yaki ko gado ne za a raba waɗansu abubuwan suka tabbata za a sayar da su sai a aje wane ne zai saya ba za a je a kira wani cikin ƴaƴan ko wanda aka fi so a ce kai zo ka saya ko biya a'a ajewa za a yi wane ne zai saya wannan yake ya saya naira mai can wannan yake ya saya naira haka shine eh, gwanjo kenan ma'ana a yi ciniki sawa'an riban yaki ne ko ko a'a gadin قال حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المقتل عن عطاء بن أبي رباح an jabir bin abdullahi radiyallahu ma yace an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yace anna rajulan a'taqa gulama wani mutum cikin sahabban manzon Allah shi ya kanta bawansa an jubri yace wannan bawa nawa za zama wuta bayan shi gidan ya mutu yace bayan ya mutu ta zama wuta kenan shine an jubrin kenan to fahtaja bayan ya zartar da wannan hukunci dama dama yana cikin wadata kenan ba ka cikin wadata kuma za ka ce ka yanta bawon ka sai ka sayar da shi ko ka bar shi yana aiki ko mm. bayan ya ce ya yanta shi bayan ya ransa to sai kuma ya shiga cikin kunci sai ya shiga cikin tsanani sai ya shiga cikin matsatsi na bukatar kudi to me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa akhadahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dauki bawan ya kama kama bawan wa qala fa an ce, mai yashrihi minni wa zai sai wannan bawan daga gare ni mahallu shahid ke na Imam Bukhari tunda manzon Allah ce, mai yashrihi minni ya zama wasu nikin me kenan ko tunda an ce wa zai saya ma'ana in ka zo ka saya da yi ba wani na da yancin ya kara ba a ce wani zo ka saya ba da a ce wani zo ka saya an toshe kafa an toshe ba wanda zai iya ce wani abu amma ka ce man yashtari minni Mahallin shahid kenan na Imam Bukhari fashtarahu Nu'aym ibn Abdullah bi kaza wa kaza fa dafa'ahu ilayhi da Nu'aym ibn Abdullah ya sai wannan bawan da kuɗi kaza sai manzo Allah ya karbi kuɗin ya ba mai gidansa wanda yake ya shiga cikin matsatsi din Babu mm. na babun najisi wa man qala la yajuzu zalika al-bay'u yace babin da ke bayanin annabi shine cinikin yan kore kenan ko wala tanajisu haka manzo Allah fada al muslimu aqul muslimu la yazlimuhu wa la yahzuluhu wa la yahqiruhu al taqwa bihasbi an ثم بعد ذلك قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا wa man qala la yajuzu zalika to cikin malamai sai suka ce tunda manzon Allah ya yi hali sai suka dauki fa'ida suka ce annahi yaqtabi al-fasad akan haka in aka kulla wannan ciniki a cinikin bai kullu ba wayansu malamai suka ce in aka yi cinikin ko ko kore din cinikin ya kullu amma wanda aka zambata din yana da yanke siyari yana da zaɓi ya a a'a ba zai cinikin ba tilas kuma a maidan masa a dai tunda an yaudare shi ma'ana an samu ai laifi kenan وقال ابن أبي أوفى ابن أبي أوفى يتي الناجس آكل ربا خائن من أيت النجس ko yan kore yace mai maciyin riba ne maciya riba ne sa'annan kuma kha'in mayaudari ne wa huwa khida'un batilun la yahillu yaudara ce ba take yaudara wasu take bata halatta a yi ta ba bai halatta a yi ta ba saboda min qala annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace saboda manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi yace al khadi'atu fin yaudara ma'ana saboda kai matuka sai aka ce yaudara ma tana cikin wuta ma'ana mayaudari ai sahibul khadi'ati mayaudari zai shiga wuta wa man amila amalan manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne sawa'an ya danganci aqida ne ko ibada ce ko mu'amala ce laisa alaihi amruna babu tambarin manzon Allah akan wannan aiki ba daga manzon Allah aka samu wannan aiki ba ba da izinin ba fa huwa raddun yace babu ruwan Allah da shi ba za a baka komai ba a ciki ba ka da lada sai dai a ce ka bata lokacin قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتي أن كربو عبد الله بن عمر الله كان مسا يدايك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس yake manzon Allah ya yi hani ga najisin nan manzon Allah ya tsawata ya tsawata dan menene wani mutum zai zo ya zalunci dan uwansa waɗannan duk abubuwan da ake fada ma'ana ka zalunci dan uwanka naira biyar naira goma naira hamsin naira ɗari ma'ana ka yaudare ɗan wa'annan abubuwa su ke nan ake ta zanci tukan me shi zai shiga wuta me shi yayi kaza me shi yayi kaza ina ga labarin wa'anda suka yi fiye da haka menene hukuncin su wurin Allah abinda ake la'akari da shi cikin wa'annan abubuwa aka ce kundayen zalunci guda uku ne ranar lafiya aka waye gari kundi na farko mutum ya zalunci kansa Allah babu ruwan shi kai ne ka zalunci kanka aka ce kai kaza zaka samu alheri zaka samu lada kai kiwiya shikenan kai ne ka zalunci kanka hmm. sa'annan kuma diwani na biyu kundi na biyu ko fayil na biyu mutum tsakanin shi da Allah ya saba wa Allah sa'annan ya zo ya tuba aka ce in Allah ya ga dama ya yafe masa in Allah bai ga dama ba ya masa azaba kundi na uku mutum ka zalunci dan adam dan uwanka Allah ba ya sa ba Allah babu ruwan shi da wannan Allah ba zai ce ya yafe ba a'a sai mai haƙƙi ya yafe maka to kuma ranar lahira ma ga wanda zai ce ya yafe babu bai'il gharari wa habalil habala babin da ke bayanin hukuncin cinikin da aka kulla akan yaudara akan garar akan ruɗi ko yaudara abin da yake ba a san kanki ba ko eh, eh, tsuntsu a cikin iska ko kifi a cikin ruwa ko gashin rago ko wani abubuwan da yake ba ka mallakarsa kuma ka ce za ka sayar ko ko a'a ba a san takamaiman menene ba ko ba a san takamaiman ajali ba duk abin da za yi cinikin da za ka kulla da ɗan uwanka ya zamana akwai yaudara komin kankantanta a ciki manzon Allah ya yi hani nan kuma wa habalil habal habala kuma manzo Allah yayi anin cinikin da ake ce da ishi habalin habala ya ne ciniki ne larabawa suka kasance suna yi sai ce zan sayar maka naman rakumi sa'annan wannan eh, taguwar da take da ciki ko kuma da take da ciki in ta haifi dan da ke cikin ta yar kuma ta haifi sai ciki ta haifu na sayar ma ko na sayar ma wannan ke ina menene mahallin shahid ciki sai aka ce an samu gharar a ciki saboda kai ka karbi abu yanzu ko kun kulla shirki yanzu ka sa mai ajali da ba yi da lokaci sa'annan kuma ba a san menene za ta zo ta haifa ba an samu jaha majhuli kenan ko an samu jahala kenan ko to shari'ar musulunci dai ya hana manzon Allah ya yi hani ya tsawata kada ka zalunci dan uwanka ko nan kankanta zalunci hmm. dan suka ce idza aznabta zamban saghira wala tanzu ila sabari in za ka yi laifi kana ganin ai wannan dan kankanin laifi ne suka ce kada ka kalli laifin kalli waye hari ayi shi dan kankani ne wanzur ila man afaita waye hari dan laifi ne wannan ai dan kankanin laifi ne wa ka sabawa wanda ka sabawa din shi ma dan karami ne ko Allah ne Allah ne a ah, to shi kenan laifin ba ya da قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كربو daga عبد الله بن عمر الله يكرمه masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il habal al habala manzon Allah yayi hanin cinikin habal al habala wa kana bai'an yatabaya'uhu yatabaya'uhu ahlul jahiliya yace cinikayya ne ciniki ne da jahiliya lokacin maguzanci da babu addini suke yi tsakanin su da shari'a musulunci ya zo sai ya hana shine yake so yayi bayani yaya irin cinikin yake Sanar rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntaja an-naqatu thumma tuntaja allati fi batniha yace mutum zai sai dan ma naman rakumi ko naman abu ko ya sayar maka wani abu ko ya dauka ya dauki ciniki yace wannan rakuma da take da ciki ciki in ta haifi abin da ke cikinta wannan yar da aka haifa ta tashi ita ma ta ɗauki ciki ta haihu wannan yar an sai dan ma shi ne ma'anar habalin habala saboda an samu jahala akwai jahilci ba a san ada lokacin ba kuma ba a san abin da za a haifa ba babu bai'il mulamasa yake babin da ke bayanin hukuncin cinikin mulamasa mulamasa ne zan sai dan maka wannan zaka sadai min in na taba na ji na taba abin ya wadatar ba sai na gani ba ko da an shigo cikin fitila ko na ga ba shi da kyau ba ni da zabi ma'ana tabawan kadai ya wadatar kai ma an ka taba ya wadatar aka ce duk akwai yaudara to tabawa yayi ya gani ko zan na in ya buda ya ga ba irin dinkin da ba irin kwado da linzamin da ba irin da yake so ba kenan ba shi da zabi to shine aka ce duk wa'annan cinikayya duk ciniki da akwai yaudara ko bacin rai ko akwai kwara a ciki shari'a ta hana manzon Allah ya hana قال انس انس بن مالك الله ya dade yake naha annabi sallallahu alaihi wasallam anhu manzon Allah yi hani daga barin irin ciniki na mulamasa mm. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره يتي ان كربو ابو سعيد الخدري yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة من زعل الله تيرا دا مثل الله سبت أغريشي يا يحني دا تنكين يا يحني تنكين منابذة تنكين منابذة كيني جي هوتا قوك جي هوتا جي فا مكتاوا وانن جي فوا دا كيدا ورد جي فا maka iyayi yayi ko da na ga baya yadda nake so bane babu zabi a tsakani ma'ana akwai yaudara akwai kwara akwai cuta akwai zalunci sai manzon Allah ya hana wa hiya tarhu ar-rajul thawbahu bil bay'i shine abin da ake cewa munabaza kenan in jefa tufa ta kai ma ka je hutaka ila kabla anyi an yuqallibahu ba tare da ka bubuda ka gani yaya yadda kake so haka take rigar take ba a'a matukan na jefa ma ka ɗauka ka jefa min na ɗauka dauka shikenan kiriki ya kullu ko da mun bude mun ga ba yadda ake so ba bane babu zabi to nan kuma akwai zalunci a ciki aw yanzura ilaihi wa naha anil mulamasa sa'an kuma yayi hani daga cinikin mulamasa wal mulamasatu lam tustawdi la yanzuru ilaihi ne kamar yadda muka yi bayani قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن كربو أبو هريرة الله كان مسيدايته نهى من الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس شيء يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا يعني غير ساكفة غدادي وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد yace akwai saka tufa guda iri biyu da manzon Allah ya hari na farko ittimalu samma mutum ka kewaye jikinka da tufa ba inda iska za ta shiga kuma ba inda za ka fitar da hannunka ta inda koda wani abu zai zo ya cuce ka ba za ka kare kanka ba ko faduwa za ka yi ba za ka yi ma'ana za ka cuci shi ke shine a samma kenan a istimadu samma sa'annan kuma wa an yahtadiyar rajulu al ihtiba'u shine ka sa babban riga ba jamfa ba wando sa'annan ka dauko sunna ka dora anan ka dauko <laughs> sunna ka dora anan to manzo Allah ya hani ma'ana baka tusirta al'aurat ka ba kenan ثم يرفعه أم على منكبه وعن بيعتين manzo Allah ya yi hanin sa irin su fa'in biyu sa'annan kuma ya yi hanin cinikayya iri guda biyu sune al-limmat wan nibaz al-limmat sune mulamasa al-nibaz sune munabaza kamar yadda muka bayani babu bai'il munabaza babin da ke bayanin cinikin munabaza wa ana. Anas dan Malik yace na anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga irin wannan cinikin ka jefu naka ga jefu taka jefu jefa maka tawa قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربو أبو هريرة الله كرم سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والملابسة من ذا الله يا هني من ذا الله كل حكا يجي تهني يا فتا يا جوادي أتارو أتوني دباكي أيا أبند من ذا الله يجي har abada bayan shirka da Allah kada a yi shirkar Allah kada ka yi zalunci zalunci Allah baya so ya ce ya ibadi ni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu yake wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wa ma zalamnahum inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum haka haka Allah madaukin sarki baya son zalunci manzo Allah ya haramta zalunci yasa duk sa'an da kai zalunci fa inna zulma zulumatul yawm al-qiyamah wannan musulmi musulmi da kake gani ko musulma din nan haramun ne manzon Allah yake musulmi da musulmi haramun ne tsakanin ku wani ya tozarta jinin wani ko dukiyar wani ko mutuncin wani قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال ان كربو daga ابو سعيد الخدري الله كرم masa daiki نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسه والمنابذه باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرات wani ciniki kuma da ake yi dabara da yan kasuwa suke yi masu sayar da dabbobi mutum yana da tinkiyarsa ko a yana da tinkiyarsa ko saniyarsa ko rakumarsa yana son jibi ya je ya kai ta kasuwa ya sayar to jiya da yau da gobe duk ba za a matsa ba za a tatsa nonon ta sai a nonon ya cika ya turu a cikin nonon no madarar ta ya cika sai ka tsammanin haka tabi'ar wannan dabba take in ka je ka saya ka je ka tatsa gobe sai ga babu nono dama in ta zo ta cika nonon ta sun ci nonon ta sun ci sai ka tsammanin cewa haka a ɗabi'a ta rike ko kaje kullum za ka yi tsatsasan nono ne daga nan kuma dabara suka yi yaudara ce aka yi duk manzan Allah sai da bi ɗaya bayan ɗaya hali Allahu akbar manzan Allah ba zaune yake a cikin gida kaɗai ba fa ba zaune yake a cikin gida ko a cikin masallacinsa ba a'a har kasuwa yan kasuwa sai da ya shiga yana musu jawabi wata rana manzan Allah ya shiga kasuwa yana tafiya sai ga wani ya tara tarin abinci yana sayarwa to ko wahayi aka yi manzon Allah ko ba wahayi aka yi masa ba ba za ka gaza cewa manzon Allah Kima yana da hankali sai da kowa ba ai sai dai saka hannu a cikin tarin abincin ashe abincin gyara shi aka yi cikin shi jike yake ya lalba shi da kyau sai man aka saka masu kamar yadda yan kasuwa ke yi mata sai a sa kan kanana kasa a sa manya sama masu duk abin da ake tarawa a jeji ta a tarin abinci mai kyau suke sa sama kasa sa mara kyau da manzo Allah ya sa cikin hannunsa a cikin abincin hannunsa mai daraja sai ji dan shi sanyi a cikin abinci sai ce ya wannan mai sai da abinci me ya samu wannan abinci sai ce asabahu sama'u ai ruwa ne aka yi jike sai sai sai manzo Allah ce me ya halaka da dago wanda yake ya faci mai saya ya gani man hajjana fa laysa minna duk wanda ya yaudare mu ya muna algus ba shi cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk ɗan kasuwa manzo Allah yake magana da su haka da ke manzo Allah ya kulle gidansa ne ko masallacin sa yace daga shi sai wa'anna sai wani al'amari duk sai lalace manzo Allah sai da yayi cikin masallaci ya je yayi yaki takobi da takobi ya bi ɗan kasuwa yana faɗa musu abubuwan hakkokin Allah a cikin al'amarin in ba haka malamai suka yi bayani al'umma za ta ta san wannan ne daidai ko wannan ba daidai ba ba kowa Allah ya hore maza shi makaranta ba wani ba ya samu daman zuwa makaranta ba amma za shi wurin kasuwarsa a je a nuna masa hukuncin Allah a ciki saboda ka tabbatar da kana son shari'ar Allah a gidanka a wurin kasuwancinka ana na sai ga shari'a ta zo ta shi ne babu annahi lil an yi Allah yuhasil hasila tsibila an hana mutum zai sayar da dabbarsa ya tara ya tare madarar kar a tace shine ne a tahfil al haflatu alhaflatu jam'ul kabir shine al almusarrat kenan at-tasriya shine kana son ka je ka sayar da dabban ka tinkiya ce ko saniya ce ko menene ranan da kake son ka je ka sayar da kafin wannan ranan sai ka bar nonon ba a tatsewa amma da a ce ba zuwa za ka yi ka sayar ba ka tattara nono ne don ku tasa ku ta ya halatta Don ba wanda kuka yaudara a ciki abin ku ne kuke yi amma don ka je ka yaudaru wani ya zo ya gani ya tsammanin dabbar tabi'ar ta kenan da'iman tana da madara ka yaudare shi to shine manzo Allah yake in hakan ya auku yaya za a magance wannan abin wal musarrat allati surriya labanaha da dabbar da aka tattara madarar ta nono ya tsuru da ruwa ya fika وهقنا فيه وجمع فلم يهلب أياما أكتار مدرر بأشاك بقوانكي سيتنون يتكا وأصل التفرية أصل التفرية حبس الماء أتروا أتين أبو يقال منه سريت الماء إذا أبسته قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الله كان مسجداتي daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tusarru al-ibla wal kada ku tattara kada ku tare madara a cikin nonon dabba don ku yaudari wani famanibta'aha fa innahu bi khairin ne. to kai kuma wanda aka yi wa dabba wannan abin aka kawo kasuwa ka ganta nonuna sun cika ta kake haka yake ka saya bayan ka je ka tatsa nonon sai kaga ba haka yake ba manzon Allah ya baka zabi kana da zabi in kaga dama ka rika dabbarka in kuma kaga yaudarar baka yadda da ita ba sai ka dawo da dabbar to nonon madarar da ka taka ka shafa manzon Allah ce sai ka ba da sa'i da yardabino Allahu akbar fa innahu bi khairin ne. Baina بين أن in sha'a شاء أمسك وإن شاء ردها وساء تمر يتي باين كاسا يا كاجي كاتا نونا sa'an nan ka ga ba haka dabba take ba dabara aka yi manzo Allah ce in kaga dama za ka yanke dabbarka in kuma baka ga dama ka ga bai ma ba sai ka dawo da dabbar ka biya nonon madarar da ka tatsa ka bayar da sa'i na dabino shine imam malik yace ko ka bada sa'i na dabino ko ka bada sa'i na abincin da yake ya shahara kasar ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ساعة تمر يتي وان الدستور رويته لغا ابو هريره يلا تيوا ساعي ندبينه وقال بعضهم ساش ما روايه يتي عن ابن سيرين sa'an min ta'amin riwaya an ibn sirin ita tace su sa'i na abinci wannan ya dace da maganar imamu malik kenan ko wa huwa bil khiyari salatan yace wannan cinikin da aka yaudare ka a ciki tsakanin kwana uku kana da zaki shi da yamma baka dawo da ita ka bayar wannan abin ka karbi kuɗin ka wa qala ba'dhum an ibn sa'an min tamrin wa'ansu masu riwaya kuma daga ibn sirina bayan wa'ancan almajiran ibn sirina suke sa'i na abinci wa'ansu kuma cikin almajiran ibn sirina suka ce ai cewa ibn sirina yayi sa'i na dabino ولم يذكر ثلاثا اما cikin wannan riwaya ba su ce kana da zabi kwana uku ba amma wata riwayan zabin kwana uku ya tabbata wa tamru aktsaru yace riwayar da ta zo na sa'i na dabino ita tafi yawa قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن كربو عبد الله بن مسعود الله كرا مسا يدايتي من اشترى شاة محفلة duk wanda ya sai tinkiya ko saniya ko rakuma da aka tara nonon ta ba ta ba faraddaha sa'annan ka je bayan ka tatse ka ga ba haka ki ba yaudarar ka ai aka yi zaka koma da dabban fal yarudda ma'aha sa'an min tamri sai ka koma da dabban a baka kudin ka kuma ka bayar da sa'i na dabino wa naha annabi sallallahu alaihi wasallam an tulaqqa albuyu yace manzon Allah yayi hani a je a tare fatake in suna kawo za su kawo abinci kasuwa manzon Allah ya hana abin su a tare su a hanya ko a gonakin su ko a gidajen su aka ce manzo Allah ce kowa ya hakura su kawo kasuwa in ni na kawo wannan ya kawo kowa ya kawo abincin shi kasuwa za a sayi da arha da sauki ko da tsada za a samu sauki amma masu abu suka ga tun suna gida tun suna gona kai da shinkafa an sai gonar ka kaza an sai shinkafan ka kaza an sai wake kaza kenan da mutumin kauye shi noma yake ba abin da ya dame shi ya samu kuɗin shi ya sai abinci ya je ya zauna yana ci ya ga yanzu kuna abin su ne kuna ta saya to shi ma sai samu tunane yanzu zai ji dadin kuɗi, bari ya sai radio bari ya sai keke bari ya sai babur bari ya sai to shi ma ya shagala kenan ya samu kudi ya sai babur Tun da zai hau babur yana yawo kan titin garin sai zai samu dama ya je noma sa'an nan hankalin hankalinsa ya shiga cikin ya sai keke ya sai babur ya sai radio ya sai talabijin kuɗin da ya samu maimakon ya je ya mayar cikin da ya da ya da ya tsinke ya girbi abin nomansa maza maza yake ya sayar wani da in an sayar abinci za a sayar a ajiye shi ana ci shekara ba wanda yake cikin shakka ko tsoro arziki shine abincin da ake tarawa to yanzu da manomi duk ne noma kudin sa ba inda yake zuwa sai cikin kauyen su ko cikin garin da mm. yanzu dukiyar suna zuwa har Japan ko mm. shi ma zai sai keke ya hau zai sai babur to kudin ya duk sa'an da ake da inda ake kashe kudi ba yadda za a yi kudi yau sai rayuwar kanta ta canza tun da kana da kuɗinka kana da mota sabuwar mota za ka cika mai kana yawo kan titi ba gairi ba sabab yaushe zaka samu dama ka zauna ka ga iyalanka yaushe zaka samu dama ka zauna kai tunani yaushe za ka samu dama kai aiki ko ka zauna kai noma ko ka zauna kai wani abu sai dai ai ta yawo kan titi kila kana bukatar man fetur kila motar kana bukatar spare tilas kila kuɗi ya ta tafiya ba yadda za a yi kuɗi ya yaudace tare da cewa su waɗanda suke kira mota din nan wannan mutumin jafar da ya kira mota da ake mota yake shiga yana yawo shi zai samu wannan tunani wanda ya kera maka talabijin ka tsaya kana kallo kana kalkalewa da dariya shi ma da haka yake kyakkyakke zai samu tunani ya kera maka wannan abin duk abin da muke yana bukatan tunani ne yana bukatar tunane ne duk inda muke kallo duk inda muke fassara abubuwa eh wannan fassarar tana ciki amma ba ita kadai bane ba ita kadai bace duk abin da muke kuka darajar naira ta kare naira ta kare naira ta kare naira daya dola daya naira 80 dola daya zai kai naira dubu zai kai naira 100 zai kai eh zai kai ta kare dola daya nawa ne yan kudin Japan kina ga ke ba da yawa amma dan me ba ta kuka su saboda su a tsaye suke kan kafafunsu suna sana'a suna yi amurka ba za ta ce musu komai ba a duniyan nan mun gane ko da aka yi yakin duniya suka atomic bomb aka wurga musu Hiroshima duk aka gama da ita ba har kwangirgirin hanyar karafai duk aka dauka Japan ta zama ba ta da komai masana'antar da duk aka lalata su amma kafin a zuwa a ce nan zuwa shekaru nawa suka zo waɗannan dauloli da suka nuna mata ƙarfi suka kulla mata makarkashiya ɗin ta zo tana tale tana gasa da su a duniya duka mm. saboda ta tashi tana aiki tsakanin su yi mata wannan zuwa ta tashi kuma ta zo ta fi karfin su a kasuwannin duniya shekaru nawa ya fi shekara ashirin ko talatin eh ya kai ashirin ko to duk kasashen afirka da suka fara samun mulkin kai shekara nawa 1957 yanzu shekara talatin da nawa kenan 1960 shekara nawa kenan 1950 shekara nawa kenan har yanzu ban da koma baya tattalin arzikin da koma baya ko an samu wata kasa ta samu mulkin kai tattalin komai kai tafi amma kullun da da lalacewa yake to ba a tunane kasa ce take da arziki Allah ya ba ta arziki waɗanda suke rike da kasan duk arziki duk yanar ke lalace a ta ba tunane su za su kawo arziki wani zai ke kawo garin gidan sai kawo ah. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تلقوا الركبان kada ku tarifa take ku je ku tarbe su a hanya wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kar kayan ku yi ciniki akan cinikin ɗan uwansa wala tanajasu kada ku yi najas wala ya yabi hadirul libadin kada ɗan birni ya tashi ya tsaya ɗan kauye ya kawo kayansa zai sayar a firashin rannan ya kace a'a bara kafin gobe ko jibin firashi zai tashi in sai dan ma wala tusarrul ya ce kada ku tare nonon eh, dabba da za ku sayar don madara ya yawa a cikin nononta a tsammanin haka ɗabi'a ta take wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nazarain duk wanda aka yaudare shi haka ya dabba ya je ga ba haka take ba yana da zabi ɗayan abu biyu ko ya ci gaba da rike abinsa ko ya dawo da ita بعد أن يتربها إن رضيها أمسكها إن ما يريكي وإن سخطها ردها وساعة من كمري إن باي قدام باي سوق ما يداو دا يكاو يكاو ساعي ندبينو أباش كدين سألاتينا باب يتي وانا إن شاء رج المسرح fi wa fi halbatiha sa'un min tamari yace in kaga dama wannan yaudara da aka yi ma ta dabba da kasa ya ba ta da nono madaran tarawa aka yi in kaga dama sai ka mai da ita da sa'i da sa'i na dabino kuma tilas a baka kudin ka قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت ان ثابت أن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا أبا هريرة رضي الله عنه يقول يتي يا أبو هريرة الله كرم سيدنا فداكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إرادة من الله ثبت غريش يتي من اشترى غنما مسرات فاحتلبها وان يتي تنكي هذا أكا تري نونك يجي تاق نونم fa in rafiha amsakaha in yaga dama in yana so ya rike abarsa in kuma ba wa in safitaha fa fi halbatiha sa'un min tamari in kuma yaga bai masa ba zai dawo da ita dabban ya karbi kudin sa kuma ya bayar da sa'i na dabino babu bai'il abdi zani babi manzo Allah yake babin da ke bayanin mutum kaje ka sai bawa ko baiwa sai bayyana maka ashe bawan yayi zina ma'ana yayi fasikanci wannan aibi ne na rabu da wannan bawan ko ko a'a babu laifi duk babu abin da manzon Allah da shiga ya bayyana ma mutane da shi sai dai kai ne kawai kake zaune ba abin da ya ma zafi zai ka tara zuciya saboda rashin kulawa da addinin da kai duk abin da zaka samu maimako ya zama maka alheri zai zama maka sharri وقال شريح شريح القاضي يتي إن شاء رد من الزنا يتي إن كغدا ما wannan bawan da ka saya aka ce ma ya taba yin zina zaka iya maida shi don zina aibi ce da aibi ne da za a maida bawa saboda shi hukuncin da shurai ya bayar shi shurai kuma wani shahararren alqazi ne in kana son ka san yaya ake alkalanci ka karanta da akhbarul qudat akhbarul qudat misra akwai akhbarul qudat akwai malamai da suka rubutu game da alkalai na masar akwai malamai da suka rubutu game game da alkalai manya-manyan alkalai na cikin musulunci ga mamaki kaga yadda ake yi har a tsora mutum ma kan alkali ya ce shi baya so saboda haka ma sai ya bar wannan garin ya koma wani gari wai dan kar a nada shi alkalai <laughs> wani alkali eh, mutane na da magana suna da shari'a a wurinsa sai wani zaga daga baya lokacin kasan larabawa lokacin kakan unabi yana ana son unabi da rufar lokacin kakan sai ka ya san wannan alƙali yana son wannan unabi sai ya je kawo miki kunab ko rufar sai ya kawo sai hushi ya kore su da abin dan mai kana da shari'a guna za ka min kyauta amma sai da alƙalin yace wallahi yayin da suka zo suka zauna gabana wanda ya zo min da abin na kore shi din sai ina jin zuciyata ko na kamar na ta shi oh. ba shi ne ba a cikin zuciyata oh. yasa ba daidai ba ne ka kai ma wata a oh. bai karba ba amma yake da suka zauna ba su daidai ta ba a cikin zuciyarsa ina ga wanda ya karba in kana so karanta labaran al da karanta akhbar shuraih da Muhazu da ali ibn abi talib manya manyan sahabbai da tabi'ai da tabi'u wanda suka kware cikin alkaranci sai kai mamaki sai ka san lalle cewa tafiyar za ta yi koko a'a tun da wuri a sannayi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله في راد أن يتم الله ثبت أغريس يتي إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يفرد yace in ka ce ku yanga baiwa sai bayyana ta taba zina ta yi zina yace sai ai mata bulala haddi amma la yusarrif kada ka zarge kada ka zarge ta kai mata mita ka zazzage ta a'a ka tsayar mata da ya wa ya isa kada ka bita da mita da fada da abin nan ثم إن زنت فليجلدها ولا يصرف sa'an nan in ta sake yin zina kuma a yi mata bulala hajji sa'an nan la yusarrif kada kai zarge ta kai mata mita ka bita da surutu kuma in zana zanat salisata falyabiha sannan ce in ta koma na uku bayan an tsayar mata haji ka je ka sayar da ita walau bi hablin min sha'ri ko menene aka ba ka sayar da ita karbu da ita ba su da alkhairi to shine malamai suka ce ai an ce addinu an nasiha to dan me yasa manzon Allah zai ce in kana da bawa mazinaci ka je ka sayar ma wani ba dan wanka ne zai saya ba to shine malamai suka ce eh wa kila wannan da ya saye ta ba shi da bukatar ta shi yasa ta sai tana zina wanda aka sayarwa bai yi, kila shi yana bukatar ta zai ka canje ta ko ko canzawa da aka yi duk inda kake shi dan ya ka sai ka canza wuri canzawa da aka yi ta koma hannun wancan din wa kila wancan zai ladabtar da ita ta ta gani cewa ta yi an yi mata ta yi an in kuma ta yi can kuma za a sake kowanta to sai kaga ta kame hmm. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما da Zaid dan Khalid Allah kara masa yadda su ila anil amati idza zanat wa lam aka tambayi manzon Allah hukuncin baiwa ku wacce take tayi zina bata yin aure ba qala in zanat fajliduha in ta yi zina a yi mata da a yi mata bulala kuma in zanat fajliduha sa'an in ta sake zina a yi mata bulala wa thumma in zanat fadi'uha walau bi basirin in ta sake na uku ku sayar da ita koda da gashin kido ne koda da zaren da za ki zama mana ku je ku sayar da ko menene ko min kan abu ku karbo ya sai ki قال ابن شهاب لا ادري أبعد الثالثه او الرابعه ابن شهاب الراوي يتي بن سني بكو باين نا اوكو ني أكني أكفدا أجي أربنا إتا كون هدو باب الشراء babu shira'i wal bai'i ma'an nisa'i imam al-bukhari ke babin da ke bayani menene hukuncin sai da sayarwa mace ta je ta sai a borin namiji ko maza ko namiji sai a borin na mace ko kuwa a kulla cinikayya tsakani tare da kare mutunci ya halatta ko bai halatta ba menene hukunci ha ha ai da menene hukunci kullum Allahu akbar قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة بن عن عروة قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير نانا عائشه ألا ترى متى جاءت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا ألا يا شيغو fa zakartu lahu sai na bashi labarin abin da ya auku tsakanina da barira da waɗanda ke mallakarta suka suka karya mata fansa suka na na aisha tace in kuna so na kirga muku abin da kuke so din ya so na saye ta kenan sai suka ce eh za mu yadda mu sai da muke amma sai ke ma kin yarda da sharadin cewa wani cin sai saura a gurin mu mu da muka sai da miki da sai na na Aisha ta faɗa manzo Allah ga abin da suka faɗa وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زعل الله يفتي اشتري واعتقي اشتريك في أنتاتا فإنما الولاء لمن أعتق ولي ناجع وانده انت باي وجه با وانده يسير با ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فأنا سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتاشي يتسيع min al-ashi da yamma ko da daddare ko da yamma فأثنى على الله يو الله كرار يقول ما الله مدعوك سركي بما هو أهله لأبن داكر الله مدعوك الله أكبر ثم قال sa'an sai manzon Allah ce ma suna unatin yashtarituna shurutan laysa fi kitabillahi Ne ya sa waɗansu mutane a wata riwaya ma da rijali Mahallin shahidi kenan na Imam Bukhari ma'ana na na Aisha ta yi ciniki ne da waɗannan mutane da suke mallakan albarira sai ma da unasin tuna shurutan laysa fi kitabillah menene sa waɗansu mutane suke sharɗanta sharuɗai a cikin kasuwanci waɗannan sharuɗai ba sa cikin littafin Allah ba su dace da shari'ar Allah ba man ishtara shartan laysa fi kitabillah duk wanda ya kawo shar'i da ba shi cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah shari'ar musulunci ba ta yarda da wannan shar'i ba fa huwa batil wannan shar'in ba takken shar'i ne lalatacce ne ba shi da amfani wa in sharata mi aka sharti ko da shar'i guda ɗari ya kawo sharqullahi haku wa awsab shara'in Allah shine mafi cancanta mafi aminci mahallin shahid na manzo da da nana Aisha ta manzo Allah na faje na ce na yi cinikin barira wurin mutanen da suke mallakarta zan sai ta in in ta amma sai suka ce min eh za su sai dan in in ta amma da shar'in walikin barira ya zama gunsu to shine manzo Allah yake ki je ki saya ki adda ta wannan shar'in da suka yi ba shi da amfani mun gane mahallin shahid na Imam Bukhari ko قال حدثنا حسان بن ابي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشه رضي الله عنها ساومت بريره yake na na Aisha Allah ya kara mata yadda ta yi cinikin barira fakharaja ila salati sai manzo Allah ya fita zuwa sallah falamma jaa yayin da manzon Allah ya dawo daga masallaci qalat sai ta ce ma manzon Allah innahum abau an uha. su sun ki su sayar da ita barira din illa an yashkari tul wala'a sai dai su yi sharar su sharɗanta wani wai za su sai ne ni na saya da kuɗi na ƴan tata amma kuma zuciyar su saura suna rike da hakkin walikin فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم يتي انما الولاء لمن اعتق اي كوي ولي في نوان ده انت باوان ne in sai ai kulti li nafi'i hurran kana zawjuha aw abda ruwa ya yace sai na tambaye nafi'u mijin barira din bawa ne ko ɗani, ne fa kala ma yujri sai ce ruwa ne sanar da ni ni ban sani ba ko bawa ne ko da babu hal yabi'u hadirun da badin ghairi ajrin yace to da an ce dan birni kada ya je ya tari kayan dan kauye yace zai sayar da ya ɓata wa mutane kasuwanci to shine aka ce yanzu in ba dillanci zaka yi ka karbi kuɗi ba wannan mutum ya zo ne kaga za a cuce shi kuma manzon manzo Allah ce addinu an-nasiha wa'annan yan kasuwan azzalimai ne ba su da ba sa kabiyar su ga ba ko ya zo sai sayan da za su yaudare shi sai ka je zaka taimaka masa dan Allah ba dan su karbi ko dari a gurin sa ba ya halatta ko bai halatta ba wa hal yu'inuhu aw yansahuhu shin zai taimaka masa ko ya masa nagarta ya kyautata masa an-nasiha kenan ko zai take nasiha aya an-nasiha kyautatawa mun gane ko ba nasiha da ka sani a harshen Bahaushe kai ma mutum magana ta kaza duk shi ma yana ɗaukan ma'anar nasiha dan in ka dauki wannan ala adlukum ala ahli baitin nahu lakum wa hum lahu nasihuna ma ma'anar nasiha huna muhsinuna za su kyautata masa وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيتي أي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له إن أينك ينمي أين تقوانسا يمسى نصيحة يمسى نصيحة إن أين ينمي أمتين نقوانك مسلمين ما كشوتة تامسا شو كشوتة تامسا ورخص فيه عطاء يتي عطاء بن أبي رباح الخرساني يا يتستوشي إن كان زوني كذا باقو يا شبو دكاية زعشي تيكي أكتزاك يتيمك مكامتك قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان عن اسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول لا جرير الله كان مسجدين nayi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan me ala shahad ala shahadati Allah ilaha illallah akan shaidawa babu abin bautawa da zatantanta sai Allah madaukakin sarki wa anna muhammadan rasulullah kuma manzon Allah amma muhammadu ibnu abdullahi Allah